To jama'a masu bibiyar muka ma kullum muna guda yanzu wannan da cizo da kuke gani ta babu Fatima mazauniya Kaduna ce a nan kawo. Babban korafin da ta zo da shi ne akwai wasu RIA kiran su miyagu sai su zo su lallabo su kwashi matasan arewa sai su ce kudu akwai ayyukan da za a ba su wanda za su amfana kuma su amfani iyayensu to sai sun yi wahalar zuwa kudu din sai a je a shi aikin da ake ba su azaba ne ake gallaza musu kuma ka da ikon dawo har za iya maka barazana ma na rasa ranka to bari mu ji yadda ta zo da labarin yaro na da hanka ɗauka aiki na sa ramin da shi an yi na yi a ramin da shi an gida amin da shi. To ya labarin ɗaukar su aje da su aikin kuma me yasa ba a dawo da shi ba? to wai aka ce wai aka ɗauki yaro sai wata takwas to wata takwas kuma in yaro aikin ƙarfi ne kuma ba mu san da wannan aiki mai wahala haka ke ko ba gaskiya ba muna magana yaya aka zo muke da labarin aiki labarin aiki an ce muna kama eh, share abu ne a share a ƙona wani kuma sun ce noma ne ashe duk ba haka bane aiki dai ne mai wahala yaro ba zai iya shi tunda shi yaro ma ƙarami ne yanzu kun yi magana da shi a lokacin da yake san daga lokacin da ya tafi ba mu taɓa magana da shi a waya ba me yasa saboda an ce kwace waya suke yan su. irin eh, kamar wace irin labarin wahala suke sha a can aka kawo mutu labarin wani zai sun ka tafi sun ce dai akwai wahala za su ɗaukan mutane wani ya taɓa kashe maciji biyar a hannun shi wurin kwana ma kuma babu kuma in suna aiki ana tsitsare su in yaro ya ce zai gudu sai a ce za a kashe yaro. wani ƙoƙari kika yi na ganin cewa yaron ki ya dawo. na yi na yi kuɗin mota na ce za mu mayar mashi da kuɗin mota su da an ka ɗauke su sun ce abu za su yi um, ba a yi Shi shi wancan ɗin da ya zo ɗauke shi a nan garin. Eh. Kun je kun tuntuɓe shi domin yana. Muna ta zuwa muna ta zuwa. Muna ganin shi ko kuma. Muna ganin shi muna ta zuwa. Me yake ce mu? Sai ya ce mana yau ne gobe ne wata na ce an sawo su a mota za su dawo yan kawo suna bashi matsala wata na kuma ya ce ga in Allah ya da za a kira su za a yi za mu wura da shi mu bashi lambobi in ya'yan mu ka ba su da shi har yanzu ba mu taɓa wura da shi da yaron ba. yanzu me kike bukata yanzu abin da nake bukata ni da za mun yaro na ko kudin mota ne da an ka ɗauke shi watan watan satin shi biyar ko kudin mota ne za mu samu biya a ba za mu yaro inda shine shi shine shan a shi da kamiya ta can garin wani irin aiki yake ya kan kan shi yake ko nawa ne suka ba su kudin mota da za su da za su tafi an ce in za su sun ka je za su turo musu dubu hamsin ne su ejen mm. ejen in suka ba su dubu hamsin su kuma sai su biya mu yara kuɗin mota dubu goma sha biyu sai kuma su ba yara dubu biyu a cikin mota. Mm. to bayan kun ji labarin da ta bayar akwai wanda shi ma abin ya faru da shi sunan shi Aliyu Muhammad ana kiran shi da mai zamani shi ma sai da aka yi shi wancan gari a kudu din da sunan za a ba su aiki su taimaki kan su taimaki iyayensu ya kashe da ya je ya gaba sarki sai Allah samu ya kusan kwanan shi uku akan hanya gudu shi ma bari ku ji ta bakin shi da farko dai sun ce mana aiki ne wanda za mu yi na gona so in mun je za mu ga mutane ga su nan barci kuma ba wai aiki ne za mu yi wanda za mu kasa ba so ga ƙarshe dai mun tafi mun ga abin ba haka yake ba mun isa ilori bayan kwana biyu aka ɗauke mu aka kai mu daji don tafiyar daga ilori tafiyan za ta iya yin zuwa daga kaduna zuwa kano dai haka a takaice an kai mu daji da aka kai mu daji can ɗakin da muke kwana ma haka ɗakin da muke kwana ruwa ne ke zuba sosai don ba ma iya samu mu kwanta mai bacci sannan ga macizai ga razani haka na rayuwa da sauransu tafiyan da muke kuma daga nan shi da muke kwanan zuwa can dajin zai yi tafiya daga kawo dai zuwa gari kasuwa yanayin rayuwar da suke yi a garin da kuma yanayin yadda suke mana barazana gaskiya shine abin da ya fi damu na da irin barazana suke muku eh suna mara barazana akan cewa duk wanda ya ji wahala da kuma tsananin rayuwa haka ya ce zai gudu saboda aikin su ma kan sun san bai da daɗi za su harbe shi sannan kuma idan ka ba hanya da niyyar still za ka gudu za su sa 'yan sanda su kama ka wato ma'aikata kenan eh sun ce mana idan muka zo saboda halin rayuwa kana da iyali ko iyaye duk bayan sati biyu idan ka tambayi kuɗi haka za a baka ka turo gida ko kuma ka tura ma iyalanka ko iyayenka so da muka je sai da muka kusa shafa kimanin wata ɗaya ba tare da an bamu ko naira biyar ba kuma duk abin da muke bukata gaskiya ba a mana mm. ga duk wanda ya samu ikon fitowa daga cikin dajin ya zo cikin gari ake taimakon shi da kuɗin mota daga gida domin ya dawo saboda sun samu labarin aikin bai da daɗi. Ko kuna kuka tafi daga nan da Kaduna? mu tara ne yanzu ina saura. eh sauran gaskiya sauran sun dawo saura kuma suna can wani ya iya cewa kai ya aka ka gudu eh gaskiya yadda aka yi na gudu da akwai wasu mutum biyu wa'inda suke da ra'ayin gudowa daga can su suna da ra'ayin gudowa sai wata rana muka zauna muka yi mitin da su bayan mun yi mitin sai na ce to duk sanda suka samu time da daddare haka tsakar dare su zo su kwankwasa mu kofa ba tare da abokanan aiki na sun sani wani kuma zan ɗau jakana mu gudu da su so Allah cikin ikonsa wata na suka kwankwasa mu sai na ɗauka jakana sadab na ja kofa muka tafi muka ta gudu a takaice dai mun shafa kimanin kwana uku muna tafiya a daji dami dami kuka yi karo da shi gaskiya mun karo da abubuwa kala kala amma dai Allah ya kiyaye mu sai dai mun samu ɗan bishiya haka mu ɗan kwanta mu tashi da safe kafin magari ya gama wayewa haka da ɗan duwa ka sai mu ci gaba da tafiya haka ne ka samu ka dawo to jama'a kullum abin da muke magana a kai shi neman kuɗi ba hauka ba ne kuma neman arziki halal ne amma duk wanda ya zo maka da neman arziki ko ko yake cewa ka zo ku domin ni ku tabbatar ku yi bincike kun tabbatar da cewa ya aikin ne yake ba ku je ba ku rasa kun ba aikin ku da kuke yi anan nan kuma kun je can ana an da ku ni Allah ya ƙara tsare mu da tsayewarsa ya raba mu da mugun ji da mugun gani to jama'a masu bibiyar mu kamar kullum muna guda yanzu wannan da tijo da kuke gani sunanta babu Fatima mazauniya Kaduna ce a nan kawo babban ƙorafin da ta zo da shi ne akwai wasu ana iya kiran su miyagu sai su zo su lallaɓo su kwashi matasan arewa sai su ce kudu akwai ayyukan da za a basu wanda za su amfana kuma su amfani iyayensu to sai sun yi wahalar zuwa kudu din sai a je ashe aikin da ake basu azaba ne ake gallaza musu kuma baka da ikon dawa haza iya maka barazana ma na rasa ranka to bari mu ji yadda ta zo da labarin yaro na da hanka ɗauka aiki na san ramun da shi an kina yi na yi a da shi an kida mun da shi. to ya labarin ɗaukar su aje da su aikin kuma me yasa ba a dawo da shi ba. to wai an ka ce in an ka ɗauki yaro sai wata takwas wata takwas kuma in yaro aikin ƙarfi ne kuma ba mu da wannan aiki mai wahala haka ke kuma gaskiya ba. muna magana yaya aka zo muke da labarin aiki. labarin aiki an ce muna kamar eh, share abu ne a share a ƙona wani kuma sun ce noma ne ashe duk ba haka bane aiki dai ne mai wahala yaro ba zai iya shi da shi yaro ma karami ne. yanzu kun yi magana da shi a lokacin da yake can daga lokacin da ya tafi ba mu taɓa magana da shi a waya ba me yasa saboda an ce kwace waya suke yi yanzu irin eh, kamar wace irin labarin wahala suke sha a can aka kawo mutu labarin wani zai sun ka tafi sun ce dai akwai wahala za su ɗaukar mutane wani ya taɓa kashe maciji biyar a hannun shi wurin kwana ma kuma babu kuma in suna aiki ana tsitsare su in yaro ya ce zai gudu sai a ce za a kashe yaro. wani ƙoƙari kika yi na ganin cewa yaron ki ya dawo. na yi na yi kuɗin mota na ce za mu mayar mashi da kuɗin mota su da an ka ɗauke su sun ce ya abu za su yi um, a yi ba. Shi shi wancan ɗin da ya zo ɗauke shi a nan garin. Eh. Kun je kun tuntuɓe shi domin yana. Muna ta zuwa muna ta zuwa muna ganin shi ko kuma muna ganin shi muna ta zuwa. Me yake ce mu? Sai ya ce mana yau ne gobe ne wata na ce an sawo su a mota za su dawo yan kawo suna bashi matsala wata na kuma ya ce ga in Allah ya da za a kira su za a yi za mu wura da shi mu shi lambobi in ya'yan mu ka ba su da shi har yanzu ba mu ta wura da shi da yaron ba. yanzu me kike bukata yanzu abin da nake bukata ni da mun da yaro na ko kuɗin mota ne da an ka ɗauke shi watan watan satin shi biyar ko kuɗin mota ne za mu samu biya a ba alamun da yaro tunda shine cin ne shan eh, shi da kamiya ta can garin wani irin aiki yake ya kan kan shi yake ko nawa ne suka ba su kuɗin mota da za su da za su tafi an ce in za su sun ka je za su turo musu dubu hamsin ne su ejen mm. ejen in suka ba su dubu hamsin su kuma sai su biya mu yara kuɗin mota dubu goma sha biyu sai kuma su ba yara dubu biyu a cikin mota. Mm. to bayan kun ji labarin da ta bayar akwai wanda shi ma abin ya faru da shi sunan shi Aliyu Muhammad ana kiran shi da mai zamani shi ma sai da aka yi shi wancan gari a kudu din da sunan za a basu su aiki su taimaki iyayen su taimaki iyayensu daga da ya je ya gaba sarki sai Allah samu ya kusan kwanan shi uku akan hanya gudu shi ma bari ku ji ta bakin shi da farko dai sun ce mana aiki ne wanda zamu yi na gona so in mun je zamu ga mutane ga su nan barci kuma ba wai aiki ne zamu yi wanda zamu kasa ba so da ƙarshe dai mun tafi mun ga abin ba haka yake ba mun isa ilori bayan kwana biyu aka ɗauke mu aka kai mu daji don tafiyar daga ilori tafiyan za ta iya yin zuwa daga kaduna zuwa kano dai haka a takaice an kai mu daji da aka kai mu daji can da muke kwana ma haka ɗakin da muke kwana ruwa ne ke zuba sosai don ba ma iya samu mu kwanta mu bacci sannan ga macizai ga razani haka na rayuwa da sauransu tafiyan da muke kuma daga nan shi da muke kwanan zuwa can dajin zai iya tafiya daga kawo dai zuwa gari kasuwa yanayin rayuwar da suke yi a garin da kuma yanayin yadda suke mana barazana gaskiya shine abin da ya fi damu nama. irin barazana suke muku eh suna mara barazana akan cewa duk wanda ya ji wahala da kuma tsananin rayuwa haka ya ce zai gudu saboda aikin su ma kan sun san bai da daɗi za su harbe shi sannan kuma idan ka ba hanya da niyyar still za ka gudu za su sa 'yan sanda su kama ka wato ma'aikata ke. eh sun ce mana idan muka zo saboda halin rayuwa kana da iyali ko iyaye duk bayan sati biyu idan ka tambayi kuɗi haka za a baka ka turo gida ko kuma ka tura ma iyalanka ko iyayenka so da muka je sai da muka kusa shafa kimanin wata ɗaya ba tare da an ba mu ko naira biyar ba kuma duk abin da muke bukata gaskiya ba a mana ga duk wanda ya samu ikon fitowa daga cikin dajin ya zo cikin gari ake taimakon shi da kuɗin mota daga gida domin ya dawo saboda sun samu labarin aikin bai da daɗi. Ko kuna kuka tafi daga nan da Kaduna? mu tara ne yanzu ina saura. eh sauran gaskiya sauran sun dawo saura kuma suna ci wani ya iya cewa kai ya aka ka gudu eh gaskiya yadda aka yi na gudu da akwai wasu mutum biyu wa'inda suke da ra'ayin gudowa daga can su suna da ra'ayin gudowa sai wata rana muka zauna muka yi mitin da su bayan mun yi mitin sai na ce to duk sanda suka samu time da daddare haka tsakar dare su zo su kwankwasa mu kofa ba tare da abokanan aiki na sun sani wani kuma zan ɗau jakana mu gudu da su so Allah cikin ikonsa wata na suka kwankwasa mu sai na ɗauka jakana sadab na ja kofa muka tafi muka ta gudu a takaice dai mun shafa kimanin kwana uku muna tafiya a daji dami dami kuka yi karo da shi gaskiya mun yi karo da abubuwa kala kala amma dai Allah ya kiyaye mu sai dai mun samu ɗan bishiya haka mu ɗan kwanta mu tashi da safe kafin magari ya gama wayewa haka da ɗan duwa ka sai mu ci gaba da tafiya haka ne ka samu ka da to jama'a kullum abin da muke magana akai shi neman kuɗi ba hauka ba ne kuma neman arziki halal ne amma duk wanda ya zo maka da neman arziki ko ko yake cewa ka zo ku domin ku tabbatar ku yi bincike kun tabbatar da cewa ya aikin ne yake ba ku je ba ku kun rasa kun ba aikin ku da kuke yi a nan kuma kun je can ana an maida ku bani Allah ya ƙara tsare mu da tsayewarsa ya raba mu da mugunji da mu gani muna godiya ce da kuke bibiya